assalamu alaikum ba ku san ciwon kankuna ba ban gani ba ku san ciwon kankuna ba dan ba abi ba kuma ba ku zaɓe mu ba kuma ba ku biyo mu ba ba ku biyo kuroyin mu ba dan kuna ƙauye na ba ku san ciwo kai kuma wani kuma wani wani wani wani wani wani siyasa gaskiya haka ba ku san ciwon kankuna haka saka suka mutu ne irin haka babu salamu alaikum ba musan ciwon kan mu ba muna kauye na kai to Allah shi rama da wannan an gawo um Allah um Allah duniya kai kana jiwo kai kai wanda wai wai talakan ga wai suna adda abin su suna za su tahiya sai sun te sun ga dama wanda za su kada ma ƙuri'a su su jefa mai kuma talakan ga suna za su shirin wai zaɓaka eh wai amma su kake ce ma wai dan kuna ƙauyena ba ku san ciwon kuna ba wurin da kai na zaka nema gare su amma don suna ƙauyena ba san ciwon kansu na ba kai kai yan Nijar dan Allah dan annabi ku tashi tsaye da kanku ku san aikin da kuke yi yan ƙauyen nan suna za su ɗauka ƙuri'a su je su jewa ma yau dan ba su jewa ma ba dan suna ƙauyena ba san ciwon kansu na ba ka ji ko kai kai ka ji magana da wai shugaban kasa na mai neman gwamnati mai neman kujera ta shugabancin al'umma dukka gaba ɗaya babu ƙauye babu birni babu ƙauye babu birni shugaban ƙasan da kanshi na ga cawo mutane don suna ƙauye na ba sun ciwon kansu na ba kuma ku yan Nijar shine kuke nan biske gare shi wai kuna hauka baya gare shi shine kuke nan kuna kwaɗuta shi ana baku kuɗi kuma kuɗin kuna bashi ne an ka ciyo su ana ba ku su da ya hau kujerar mulki bai babu ruwan shi da ku ba ku daraja gare shi bai san kimar ku ba abinda yake gani yake kokari kudin nan da ya ramto bashi yi kokarin ya dawware su ya mai da bashin nan babu ruwan shi da ku in kakkashe ku za a yi ba ku wata daraja gare shi kai daraja ma gare shi ba ku da wallahi ba ku wata daraja gare shi shikenan ya kare da ku tunda sayan ku na yi da kudin shi na siye ku amma yau shi na annan kuna ta kare kare ko ta waɗu tashi biskai gare shi don Allah don annabi don Allah don annabi ‘yan uwana musulmai don Allah ku zaɓa mana abin da alheri gare mu ba abin da asheri ba gare mu kai don Allah ku zaɓa mana abin da alheri gare mu ba abin da asheri gare mu abin da zai samu mu ci gaba har suna mu da annan suna tausa su ma su ci gaba ba ko da ba a ce mumuna ko da yaushe a baya mu muna ko da yaushe a cikin tashi hankali mu muna ko da yaushe ana ta kashe ƴan uwanmu tana nan zo gare mu ta yi kusa kuka kuna cikin gari zazzamme wallahi tana nan zo gare mu ta yi kusa kai kana zamme lafiya lo hankalinka kwance an kashe dan uwanka kai baka damu ba tunda bata faru da naka ba ko to tana nan zuciyar naka in baka yi hankali ba kuwa abin da za ka yi makanka tunani kenan abin da za ku makaninku tunani kenan kar ku je ku kai kanku cikin wani halin hawla'u daga baya kuma ku koma kuka da shi deja ku kun riga kun aikata kun aikata abin da kuke so kuɗin na kun riga kun amsa kun canye oho shi babu ruwan shi in ma ban rawukan ku zai ana tur da kanunku bai damu ba amma yau shi ne annan kuna ta ƙoƙarin ku kuma damu cikin shi ba ƙoƙarin na hukai ba ku ga mun ci gaba kowa ya samu ya zama tare da ma'aikin shi ya yi walwala ya shakatawar shi ke so yau Nijar baka da gudun zama cikin ta abin zaka lisai kenan da shi wani naka bai da gudun zama cikin ta abin inda kake zuwa ka ta ka dan neman ka samu ka ci an sakkare an ce hillani kaza yan ta'adda yo gwamnati wai zaman mu yake yo zaman mu yake dan menene an ka zabi shugaba ba dan ya kama al'umma kwanci hankali ba ba dan ya walwalar da al'umma shi ba ba dan ya kishin al'umma shi ba ba dan ya kishin kasar shi ba yiwu abin da za ku tunani da shi kenan abin da za ku nisai da shi kenan amma ku kun gaza ganiya kun gaza fa'inta kawo dai kun sama kuɗi gaba kuɗi a baku ku ci kuma da kun canye shi kenan ƙariya za su yi ba su zama kawai iska suke tunda ba ta hanyar gaskiya an ka fara aikata da su ba samanta yiwu abin da za ku tunani kenan don Allah ku gane don Allah ku buɗe kwakwalwarku ku buɗe kwakwalwa ku Nigerian ba ku zaman tuba kawai ku mukful na kuke da an zo an ba ku ci kawai ku almuhimdi dala dala mi ku nema muna inci mu samu inci yayi muna fita wata ƙasa ana ta walaƙai da mu ana ta gana muna azaba ba ta da dare ba ta da rana ya rashi ya يا راجل duma ga يفتح دماغه مش musakkare ne ya راجل تو duniya na نعس دماغ بتاعه مفتوح مش مسكر يا حاج كلكم تعليكم زي مش عارف كيف يا راجل انا ما كشيت مدرسه بكل لكن عندي دماغ الحمد لله زي هاروك والله ما كشيت مدرسه بكل انا عندي دماغ على حتى ما عندي اذا كم ما نقدرش نقامس بلادي ولا نكش مدرسه حتى تكش مدرسه كان ما عندكش فلوس ما عادش تعرف شيء والله ما عاش تعرف شيء كان ما عندكش كان ابوك ما عندكش فلوس والله كان ابوك ما عندكش فلوس والله ما عاش تفهم شيء ما عاش تفهم حاجه يا هليك مقفل يا هليك مسكر عشان ما عاش تعرف شيء شيء تتلى زي حمار دي خيره يا راجل بالله خير بالله عليك نيجيريان بالله كجارة من tsarin يا راجل كجارة من mana tsarin nan mu zamana cikin ƙasar mu ma mu ji daɗi wa ɗan ƙasa duka ga jin daɗi amma kawai ya zama mu cikin ana takaman mu Nijar akwai kasashe da dama kasashe na waje ma waɗanda mu cikin ƙasanmu ne suke ci cikin ƙasanmu ne suke amfani da mu ne suke amfani in ba da mu ma ba su iya rayuwa ƙasanmu ya harajin akwai abubuwa da dama wanda in mun hana musu na mu ba za su iya rayuwa ba har duniya ma ta nade lakin ku ba ku iya gane ya ti harajin billah ku gyara mu ne ya harajin kak ku saba mana wanda zai mai da mu gidan jiya hakku doka ɗauka mana wanda zai samu mai samu ci gaba na mu da annan muna ta in ku kun riga kun ta yi in ubannan mu na in kakin nan muna in iyayen mu na in su wani ne ma ga zaba mana su in ku riga mu akwai saura yanzu na muke ba a san koyo ko gobe mutuwa dan ita riga kowa ta amma lakin kabar manaka waɗan abin da zai iya ya tashi yana cikin ƙasashi ya nema ba ya ta yi can waje ba ko dan saura ku ba ku fito ba ko kuwa waɗanda a can saura waɗanda ba su hito ba don wanda bai hito ɗina ba zan ganin bai iya gane duniya take tafiya bai iya gane wani lamari yake tafiya tunda bai zo ya ga duniya ba bai zo ya ga irin lamarin da 'yan Nijar ke ciki ba in ya fita wai ba wai Libya ba ko France ko Algeria ko ina duk inda ka tai dan Nijar ka bincike shi rayuwar tana cikin haɗari tana cikin matsala timi khaira ya rajul ku gyara mana zab dan Allah dan annabi ku sauya mana ku canza mana dan Allah dan annabi ubangijinmu Allah wa ta'ala don darajar manzo sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ina roƙonka ya Allah ya ubangijinmu Allah wa ta'ala don darajar manzo sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka muna canji cikin ƙasanmu, ya Allah ka kawo wanda zai walwalar da mu cikin ƙasanmu, ya Allah ka kawo wanda zai ɗibe mu ci mu samari Nijar da iyayenmu mu har mu hidda mu iyayenmu. mu ya ubangijinmu Allah ka aza mu wanda zai hidda mu cikin kunci da muke na duniya Allah ka kama wani zai damu cikin kunci da muke na duniya ya Allah dan darajar manzo sallallahu alaihi wasallam kai ko wanzu rayuwar mu ta ga ne mun gabo ne wai